نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da a wannan yammaci na talata wanda ya dace da uku ga watan ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a madina wanda kuma yammaci na ga watan goma shekara ta uku miladiya je idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 44 cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau kuma za mu tashi farkon aya ta ka san haka ga waɗansu 'yan tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yana tambaya ne kan cewa bai ji labarin tsayawar wata ba ranar da aka ce wata ya tsaya riga ya fara ci ba ba zai ci ba ya kulla niyya a nan lokacin da ya ji labarin tsayawar ganin wata ba zai ci ba ba zai sha ba har sai rana ta faɗi sannan kuma azuminta ya yi bayan sallah baya bukatar ramuwar ko guda daya wannan shine zance mafi inganci wanda ke goyon bayan hadisai riwayar abdullahi dan umar da salma tubin al-aqwa a cikin sahih bukhari a kitabu siyam domin a da can kafin shar'anta azumin watan ramadan azumin ashura shine wajibi lokacin da aka shar'anta watan ramadan sai aka mayar da shi mustahabbi a ɗaya daga cikin ranakun ashura sai manzon Allah ya ba da shelar cewa a faɗa wa mutane wanda ya waye gari ya fara cin abinci to ya daina wanda bai riga ya fara ci ba to kada ya ci yau ranar azumi ce kaga umarni ne na wajabci amma bai ce musu gobe kuma ku rama ɗaya ba tare da cewa a wannan lokacin azumi wajibi ne wato dai a takaice wannan sai ya kai zuwa ga mas'alar tabyitun niyyati fi siyam wato mutum ya kwana da niyyar yin azumi ka'ida ita ce azumi na farilla dole mutum ya kwana da niyya kafin alfijir ya keto ya kulla niyya a wani bangare na dare kafin ketowar alfijir azumi na nafila ya halatta mutum da rana ya kulla niyya manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo waye gari da safe ya zo ɗaya daga cikin gidajen matansa ya ce akwai abin karin kumallo idan an ce i sai karɓa ya ce idan an ce babu sai ce fa'in ni sa'in to azumi nake sai ya ci gaba da azumi ashe wajibi ne azumin farilla mutum ya kwana da niyya amma wanda bai ji labarin ganin wata ba sai washe gari to shi wannan ya zama mustafinan ne min al-hukm am kamar togaciya ne daga hukunci ga mamme na wajibcin kwana da niyya sai fa in mutum bai ji labarin ganin wata ba har sai da gari ya waye sannan ji labarin ganin wata to ya halatta ya kulle ne sa lokacin nan da rana amma yana da labarin wata ya tsaya bai kulle niyya ba sai washe gari da rana ya ce zai kulle niyya to bai da azumin wannan yinin dole sai ya rama shi ina ba zan fahimta mutum ne ya zo masallaci lokacin da limami yana hudubar juma'a zai iya yin sallar nafila ko ba zai yi ba zance mafi inganci zai sallar nafilansa ba ma wai ya halatta ya yi sallar nafila ba dole ne yayi don hukuncin yin wato tahiyatul masjid wajibci bisa ga zance mafi inganci hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah na cikin hudu ba wani sahabi yazo ya zauna sai manzo Allah ya ce da shi as raka'atayn kai sallar rakawi guda biyu ce a'a sai ce ta shike sallar rakawi guda biyu sai kuma ya kalli sauran jama'a mahalarta sallah yace idan ɗaya daga cikin ku yazo ranar juma'a limami na hudu ba to kada ya zauna har sai ya yi sallar nafila a biyu amma ya gajarta karatun da ke cikin su to kaga wannan hukunci bai shafi khususiya na wancan sahabin ba don waɗansu malamai na kokarin tawilin wancan hadisi cewa ai sahabin ya zo ne da matacciyar riga cikin shiga ta talauci da wahala to sai manzon Allah ya hikima ya ce tashi kai sallar nafila ma'ana dan mawadata su gaishi su yi masa sadaka ba wai dan yin sallah din ba to kaga wannan tawili ne ko shaka ba manzo Allah sai ka ce cewa ku kyautata wa wani ku yi wa wani ihsani kalmar wa ahsinu duk ba ta rufe wannan babun ba sai manzo Allah ce ta suka yi sahabbai ko ba sa jin larabci da Allah ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muslimin ko shaka ba wannan tawili ne wanda yake mane sanci yayi nesa da ma'anar hadisi wannan kuma yake cewa maganar yanka rago a ranar suna ba a yi bayanin adadin za a yanka ba Allah ya saka maka da alkhairi idan ɗa namiji ne mutum yana da hali zai yanka rago guda biyu shine ya dace da sunna idan ya mace ce zai yanka rago guda ɗaya idan mutum baya da hali ko namijin ne sai guda ɗaya shi kenan idan ma bai samu daman guda ɗayan ba to sai bari zuwa sati mai zuwa in sati mai zuwa bai samu ba sai bari zuwa sati na uku sati mai zuwa idan bai samu ba shi kenan ya faɗi a kansa ba wajibi bane ba sai ya ci bashi ba wato addinin musulunci yana da sauki kar mutum ya mutunta kansa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin millata abikum ibrahim wata fadakarwa za a yi game da mata da suke sa matsatsun kaya da suke matsi jikinsu su bayyana al'auransu musamman a manyan makarantu na game da sakandare kamar jami'a da sauransu faɗakarwar da zan yi musu a takaice abin da ya tabbata cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayakunu fi akhir zamani nisa'un kasiyatun ariyat a ƙarshen zamani za a samu waɗansu mata suna yawo ga tufafi a jikinsu amma a tsirara ibn abdul bar wajen fassara wannan hadisi yace tufafin nasu bai rufe al'aurarsu ba to dukan tufafi kuwa yakan zanto ya cika sharadi na hijabi in ya zanto wadatacce ta rufe ko ina a jikin ki in banda safin hannu da kewayen fuska duk wanda zira'in hannunta yake waje gashin kanta yake waje wuyan ta yake waje ta yake waje ma'ana a tsara suke tafiya gidan ta tana cikin kasiyatin ariya. ha kuma idan tufafi ya matse jiki ta yadda yana nuna dukkan wani wuri da ke da tudu a jikin ya mace tana cikin kasiyatun ariyat ga tar tufafi amma tsirara su idan kara miki kyau yake ya fito da ke ya sa a rinka kallon ki ha kuma idan tufafin ya zanto yadin da aka yi shi ba mai gaman mai saka bane mai sharshara ne ta yadda ga yadin amma kana ganin abin da ke ciki tana cikin kasiyatun ariyat ha kuma idan mace ta sanya turare ko mai shafawa mai kanshi wannan kaya an tsine mata har zuwa lokacin da za ta dawo gida haka manzo Allah bai yana cikin hadisi su waɗannan kafiyatun ariyatun din sai manzo Allah ce il'anuhunna fa innahunna mal'unatu ku tsine musu domin su din tsinannu ne aikin ba karfi bane ba sai kuma yace wallahi la yajidna rihal janna yace wallahi ko kamshin aljanna ba za su ji ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza tare da cewa kamsin aljanna ana jin shi tun daga ratar tafiya wuri kaza zuwa wuri kaza ka yi faɗa a wannan riwaya amma a wata riwaya ya fassara min masirati khamsi mi'ati am ana jin kamsin aljanna tun tsawon tafiyar shekara tafiya 500 ana jin kamshin aljanna to su kamshin aljanna ma ba za su ji ba da haka ya uwa musulmi ki suturce kanki ki tsare mutuncin ki ki tsare mutuncin gidanku abin da yake wajibi ga iyaye su tilasta wa ‘ya'yansu yayye su tilasta wa kannansu mazaje su tilasta wa matansu yayin da za su fita gida su fita ta mutunci wadda za su rufe jikinsu kar su zanto kasiyatun ariya gasar tufafi amma kuma a tsirara domin in sun shiga wannan sun shiga babin an tsine musu sannan lalle hijabi ya zanto ba irin cosmetic hijab bane ba ba na ado bane ba kaya ne ba yabo ba fallasa ba zaben da kyau zaki ba to ai wulakanta kai ne ma ki fita a tsirara gashin kanki a waje kuma da an yi magana ta dariya da wanda ba dariya ba ki yi dariya ki yi murmushi ki shafa hoda ki shafa jambaki ma'ana kamar kina kada kanki gararrawa kina cewa gani for hmm. ina mai sayi wannan rashin mutunci kenan rashin kyautawa kenan sannan kina cikin la'antar ubangiji sannan kina cikin kaskanci ranar tashin kiyama sannan duk wani mai mutunci ba zai sha'awar ki ba sannan kin zama araha da wanda ya kai matsayin ki da wanda bai kai matsayin ki ba kowa na iya taya ki yadda kika san abincin da ya kwantai mai shi na neman kai da shi haka kika zama araha a gaban maza kowa ya rena ki kada ki dauka cewa burgewa ki karki ki dauka cewa cinyewa ne ma'ana da ke da fulawa da aka shuka a bakin titi don ta yi wa titi ado don matsayin ku daya ke ma kina yi wa titi ado da wanda ya bada kudin sadaki da wanda bai bada sadaki ba kowa na kallon ki a araha mai mutunci ita ce wanda ba wanda ya zai kalli inda za a yi sha'awa a jikinta sai ya biya sadaki a sassan cikin mutunci wannan ta san mutunci kenan amma ke matar kowa ce duk inda kika wuce mayu suna bin ki da ido in ma wani bai gani ba sai zungure dan uwansa da ta nan ga mu gora nan dan bai amfani dan Allah wace ce za ta zo ta zama haka waye zai so kanwarsa ta zama haka wani uba ne mai mutunci zai so yarsa ta zama haka amma sai ga iyaye suna kallon yayansu suna yin wannan ko da hujjar boko ko da hujjar yara ne matasa ko da hujjar in ta girma ta daina to wace baka za ta girma ta dina dai idan ta mutu kafin ta girma fa sai ga wa yana ganin kaddansa a cikin wannan shiga wani namijin ma mara kishi da yusuf wanda manzo Allah ce ba zai shiga aljanna ba yana ganin matarsa ta yi irin wannan shigar wani ma in matarsa ta sa hijabi shi bata burge ba so yake yi ya nuna wa abokanansa can matarsa a gani a ce gewa ne matarsa kyawa ce ma'ana sai an zage shi hankalinsa ke kwanciya wani irin ci bayan tunani ne ci bayan kwakwalwa muke da shi har muka kai irin wannan matsayi ma'ana matarka ta zama ba taka ta kai ɗaya ba ta ku kai da abokananka Allah rufa mana asiri Allah ganar da mu amma lalle ya kamata eh, ‘ya’yanmu da kannanmu ma za su fahimci hadarin da suke fuskanta cewa sun shiga ne cikin tsinuwar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ke cewa wai akwai sharifi waɗanda wuta ba ta cin su ba gaskiya bane babu wani sharifi da wuta ba ta ci har ana cewa wai zuwa ranar tashin kiyama da ruwan sanyi za a yi musu azaba duk da za a sa su a ciki ba gaskiya bane ba idan an ce kalmar sharif a larabci abin da suke nufi mutum mai daraja mai mutunci to akan ce sharif kuma ana nufin wanda yake da nasaba da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin ahlul bait duk wanda silsila ta cewa shi wani dan wani ne ta tabbata cewa yana dangantuwa zuwa ga ɗaya daga cikin gidaje guda shida din nan to ya zama cikin alu bai wato sune alu aqil iyalan gidan aqil da alu ali iyalan gidan ali bin abi talib da alu ja'far iyalan gidan ja'far bin abi talib da alu abbas ibn abdul muttalib da alu hamza ibn abdul muttalib da alu nabi sallallahu alaihi wasallam ziyarar gidan zurriyar gidan annabi duk wanda aka bi san sanar cewa shi na ne dan na ne har zuwa gidan aliyu ko aqilu ko abbas ko hamza ko ja'far ko manzo sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu ya zama sharifi yana cikin alul bait yayin da aka tashi yawa annabi salati sai an sa shi a cikin salatin ya zama shi kai a ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ya shafi dukkan wani jika na gidan annabi wanda yake makusanci ko manufanci to amma tun da shirin tana da irin wannan matsayi sai ya zanto cewa ana da'awarta irin yadda aka rika yin da'awar annabta manzo Allah tun da suke cewa za a samu mutum talatin gagga da za su yi da'awar annabta kullum yaz'umu annahu nabi wala nabiyya ba'di ila yawmil qiyamah kowanne zai rika cewa shi annabi ne shi annabi ne abin shi kaga an yi da'awar annabta ba ballantara da'awa ta sharifta mutane nawa ne yau a duniya kowa sai ce ai shi sharifi ne ai shi zuriyar gidan annabi ne ta bangaren Fatima ko ta bangaren Husaini ko ta bangaren Hassan ko ta bangaren Aliyu ko kowa na kokarin sai ya jujjuna to irin yadda wanda ya da'awar annabta ya zanto annabi ya samu suna dajjal makarisi to haka wanda ya da'awar sharifta cewa shi jikan gidan annabi ne bayan tarihi bai nuna hakan ba shi ma ya zama makarisi ina fata amfani kuma kaddara kai jikan gidan annabi ne kuma baka yi aiki irin nasu me amfanin kasancewar ka jikansa kan amfanin kasancewar ka jikansa ba zai amfane ka ba sai in ka imani da shi ka bi sunnarsa ba kai bid'a ba ka kirkiro bid'o'i cikin addini ba amma in kai sunna wannan shine abin da zaka samu tsira da shi wanda yake bid'a ba yanda za a yi samu tsira da haka ya kamata mu kiyaye wannan sai ce sharifi wuta ba ta son su ba wani sharifi da wuta ba ta ci ko da kaga suna wasan wuta su sanya karfe yayi ta su zo su ɗauka su sa su lashe shi da duk wannan tsafi ne akwai wanda yake tsafi ne tsansa akwai kuma waɗanda ake samun waɗansu itace da ciyayi a daji makera sun san su idan ka daka su ka kwaɗa su da ruwa ka shafe ka kuma ka ɗauki wuta ba za ka ji zafin ta ba shi yasa lokacin shekul islam ibn taymiya an samu irin wannan sharifai din yan bogi wani zura cewa ai shi sharif ne kauri kauri zai ɗauki wuta ibnu tabiya yace na yadda ni da kai mu zo mu shiga cikin wutar idan an hura amma kai wanka a gabana ya je ya kwaba duk wani magani ya sassa ko da za a asibiti ba akwai abubuwa da dama da za a sa maka ba ko a maka wata allura wanda za ta kashe maka jikinka wanda a soke ka da allura ba za ka ji zafi ba a tsaga a yi kaza a yi kaza a yi maka operation ba za ka ji zafi ba to wannan kuma wani dabo ne ko abu ne wanda yake da zahiri zahiri ne to kamar ire-iren waɗannan ne duk wanda ya bincike a cikin ciyayin daji zai iya samun wannan chemicals abubuwa ne za a ɗauka a har hada shi kenan ba za ka ji zafin wuta ba amma da za ka wanke hannunka za ka ji zafin wutar to sai su fito na ta su sharife ne sai su wata doguwar kulaja doguwa sai mutum ya rike katon sanda kuma yana yawo yana cewa a bashi dan girman kakansa wa a bashi dan annabi to su kuma sharifai na gaskiya ba sa cin saraka dan Allah ya haramta musu cin saraka to kaga daga lokacin da sharifi ya karbi zakka ƙarya yake ya kare ta kansa duk mai da awar shi jika annabi ne je ka ba shi saraka a boye ka ce ga wata dubu hamsin ka fitar zakka billahi in ya karba ƙarya yake shi ba sharifi ne haramta musu cin saraka ina ga bari mu bari haka ko ala kulli halin dai sharifcaka ana da'awarta a yi karyarta yadda aka rinka yin an annabta da sauransu mai tambayar karshe abin da yake cewa wai mutum ne musulunta kuma sunan babansa Moses ko Moses Moses ya halatta ya masa ya halatta a cigaba da kiransa Ahmad ibn Moses ko ba za a kiransa ba ah, za a kira ka da wannan sunan ai kai ahmad shi ne sunanka sunan babanka ba za ka iya canja masa ba sai in shi ya musulunta ba ka da ikon canja babanka suna dole yadda ya ce kowane ne shi ko katako sunan shi to za a sa maka suna ahmad ibn katako babu yadda ka iya da raka sai in shi ya canza da kansa sunan shi tambayar karshe yake cewa sun yan acaba akwai matsala da take damun su shine za a ga suna ɗaukan mata ko kuma su ɗauki mutum su kai shi gidan giya ko su ɗauki mutum su kai shi coci ko su ɗauki mutum su kai shi wurin wani sako me ya matsayin irin waɗannan abubuwa da suke matsayin su haramun Allah ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan idan mutum ya zo ce maka cocin da ke wuri kaza mashaya da ke wuri kaza ne wa da ke wuri kaza ka ɗauke su ka kai shi ka san inda ka kai shi amma sai faɗi sunan titi bai faɗi sunan wurin ba sai ka ɗauke shi kai za ka kai shi wannan titin sai da ka je ka ajiye sai ka gidansu ne ma shiga wannan baka da laifi sai ga gidan karo yi shiga wannan baka da laifi sunan unguwa ya faɗa ko sunan street ko sunan road cewa wuri kaza sai ka kai shi wannan baka da laifi amma mashaya ta wuri kaza dai ne idan kai kwana wuri kaza sai ka kai shi kuma ka tabbatar cewa kana kana da laifi to amma daukan mata wannan shi kai shi shine yake cikin babbar matsala domin wahala ce shine idan ka ce kar mata su hawa a saba gaba daya to za a samu matsaloli sosai a cikin rayuwa akwai unguwanni na nesa daga gari inda motocin haya kamar irin yan bus da yan taxi ba sa zuwa dole sai yan a saba da suke zuwa kila ko mace za ta bukaci tasowa daga can zuwa asibiti ko zuwa wani wuri to kaga akwai wahala ta tafiya a kasa ba za ta iya ba ta hau a saba kuma za ta haɗa jikinta da wani ɗaya namiji ko musamman waɗansu yan a saban ba su da keke idan ya dauki mutum sai rika taka birki da gangan ko rinka bin wuri mai kwazazzabo da akwai su irin waɗannan to kaga nan gura akwai matsala ko shakka babu mace jikinta ya taba jikin ɗan namiji akwai haramci to amma ta tafi a ƙasa wuri tafiya mai nisa wanda ba zai iya wace ba ko kunci mai tarin yawa a nan gudun sai a ce fattakullaha mastata'atu ita idan za ta hau bayan mashin din ta tabbatar ba irin yan gada-gada din nan bane ba akwai yan ataba wanda suke yan gada gada da ka gansu da kananan kaya sun sa wani bakin gilas a idan su to kaga za a yi tsiya da su irin wadannan akwai wanda za a gansu cikin mutunci da riga da hula duk wanda kaga ya kafa hula yana ataba to ai ba zai gudun da hular za ta faɗi ba zai tafi a hankali ko ba haka ba ba kuma zai ganganci ba ma'ana dai kwata kullaha mastatun amma a irin wannan yanayi gwamnati ce ya zama wajibi akan ta samar da ababen hawa wadatattu da za su rinka daukar mutane daga wuri kaza zuwa wuri kaza gwamnati ce ya zama wajibi akan ta dan kwatanta dokar Allah a ban kasa ya kasance ta samar da motocin haya waɗanda suke keɓantattu na mata kamar yadda aka yi a waɗansu jihohi din kamar jihar Zamfara da jihar Kano da waɗansu wurare an samu gwamnatoci sun ɗanyi kuma an samu waɗansu ɗaiɗaikun masu arziki su ma sun ware motocinsu domin ɗaukar daukan mata kowa ya riga san idan da zaka sa mota a fasta office daga nan gurin cewa wata ta tafi bama road wata ta tafi dambuwa road wata ta tafi gulunkutu wata ta tafi a ina ne hanyoyi manya-manya inda mutane ke bi ka ce waɗannan dan mata kaɗai to za ka rage wannan matsala ko shakka babu ka cik nasara akan murkushe ta gaba ɗaya yana da wahala amma za ka rage faɗinta to wannan shine abin da yake wajibin mu gwamnati da jama'a gaba ɗaya tunda kowa yana yana ana son ya ji tsoron Allah kuma kowa yana son ya shiga aljanna ranar tashin kiyama to Allah shi mana gamba kadar me Allah mu dauke a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيعا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين وبنجي سي إذ قالت الملائكة تناوى الأمة كلوكة دا ملائكو سكتي يا مريم وياكي مريم إن الله يبشرك بكلمة منه وبنجي تعالى نايمك بشارة دا وتكلمة دا غريشي ba wai ana mata bishara da kalmar bane ana mata bishara game da wani jariri da za a samar da shi ta hanyar furta kalmar ita ce kalmar kun fayakun wadda idan an furta ta ne sai annabi isa alaihi salam ya kasance wato shi ba shi ne kalmar ba a'a shi sababin samuwarsa shine faɗin kalmar ina fata an fahimta yubashiruki bi kalimatin min ismuhu almasihu isa ibn maryam wajihan ismuhu almasih sunansa shine almasihu isa ibn maryam wato isa dan na maryam wajihan wanda yake mai matsayi da daraja fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wa min al muqarrabin kuma yana cikin bayi makusanta wanda Allah ke kusanta shi zuwa gare shi eh, zuwa kusanta shi zuwa gare shi wa yukallimu an nas fil mahdi wa kahla sannan kuma zai rinka yi wa mutane magana fil mahdi tun yana cikin zanen goyo wa kahlan sannan zai rinka yi wa mutane magana bayan ya girma ya zama babba wa min salihin sannan kuma yana cikin salihan bayi wato aka turo mala'iku sai bishara ga maryam wato cewa Allah madaukakin sarki zai azurta ta da mai wannan matsayi ga sunan shi tun kafin a halice shi tun kafin a haife shi ismuhu almasihu isa ibn maryam lafazin Almasihu din laqabi ne lafazin isa shine suna din ibn maryam kuma nisba din sa kenan dangantuwa zuwa ga mahaifiyarsa ya tabbata a cikin hadisi riwayar bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya kammala karatun tahiyya ta karshe kafin ya sallama yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masih wa a'udhu bika min mahya wal wa a'udhu bika min al yana neman tsari daga abin amara guda hudu daga ciki yana neman tsari daga fitinan masihu dajjal mahallu shahid cikin hadisin an ambaci dujal kuma aka sa masa almasihu a kuma an ambaci annabi isa kuma shi ma sai aka ce masa almasihu to shine malamai ke cewa bambancin shine shi dujal ya zama masihu dalala shi annabi isa ya zanto masihul huda wato wancan masih ne na kata wannan masih ne na shirya sannan shi lafazin almasih ala wazn fa'il wato fa'ilun bi ma'ana fa'il wato almasihu kenan an ambaci dujal da suna almasihu li'annahu yamsahu al-ardh bi qadamayhi zai zagaye duniya da takonsa kafafunsa guda biyu cikin kwanaki 40 kamar yadda manzo Allah ya bayyana cikin hadisi riwayar muslim a wannan kwanaki 40 kwana 40 din farko yinin farko daga cikin kwana arba'in din tsawonsa daidai da shekara a kidayar mu ta yau yini na biyu wato daidai da wata ɗaya yini na uku zuwa na ƙarshe sai ya zanto daidai yake da tsawon yinin mu na yau awa goma sha biyu adadin kwanakin da duzar zai kenan amma a cikin waɗannan kwanaki arba'in sai ya kewaye duniya gaba ɗayanta inda ba zai samu damar shiga ba sune wurare guda biyu makka da madina saboda idan ya je shiga zai samu mala'iku sun yi wa garin da'ira suna gadi bai sai shiga ba sai dai zai kururuwa don magoyin bayan shi a cikin zai fito ya bi shi zai zo da abubuwa na ban mamaki zai zo kabari ya tayar da mai kabarin ya tashi a gaban ka kana gani zai ce sama ki ruwa ta yi kasa fitar da tsirrai ta tsirar ya yi da'awar cewa shi Allah ne to shi yasa zanto ad-dajjal din kenan domin daga ad ne ad a cikin larabci shine al-kadhib sai zanto ad-dajjal yani al-kazzab babban makarci ta taccen makarci ka ko san ba makarci a duniya irin wanda zai yi da'awar ilahantaka ya yace shi Allah ne ina fata mun fahimta to kaga shi ta inda ya samo sunansa kenan al-masihu li'annahu yamsahu al-ardh bi kadamayhi amma annabi isa alaihi salam kamar yadda aya za ta nuna nan gaba shi masihul baraka ne sannan masihul huda ne wato zai shafi mara lafiya ya warke ya shafi makaho makaho ya warke ya shafi matacce ya ce tashi da izinin ubangiji mataccen ne ya tashi da izinin ubangiji kamar yadda ayoyi za su nuna mana to wannan shine fuskar sanya wa kowa suna almasihu A kenan sunan almasihu suna ne mujmal zai iya daukar ma'ana mai kyau zai iya daukar ma'ana mara kyau ya danganci cewa wa aka jingina mu shi ko kuma kar mu ce suna laqabi na almasihu laqabi ne zai iya daukan ma'ana mai kyau da mara kyau idan an jingina shi zuwa ga annabi isa sai zanto kyakkyawar ma'ana yake nufi idan an jingina shi zuwa ga dujal sai zanto mummunar ma'ana yake nufi ismuhu almasihu isa ibn maryama wajihan fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin wa yukallimu an-nas fil mahdi zai magana da mutane tun yana yaro jariri akan zanan goyo wa kahla kuma zai magana da mutane bayan ya girma ya tabbata cikin hadisi riwayar Imam al-Bukhari daga Abu Hurairah Allah shi kare yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace lam yatakallam fil mahdi illa thalatha ba wanda ya taba yin zance alhalin yana yaro abun dauka a zanan goyo sai mutum uku mutum na farko Isa alaihi salam na biyu wa kana fi bani Isra'ila rajulun yaqalu lahu Jurayj Yasa ce manzon Allah zai bayar ta wani mutum cikin banu Isra'ilawa da ake kira da suna Jurayj kana yusalli wata rana yana cikin sallah faja'athu ummuhu fada'athu mahaifiyarsa ta zo sai ta kwala masa kira Jurayju Jurayj wa kana Jurayjun fi sawma'atihi yana cikin ɗakin sa da ya killace kansa a cikin dan ibada fata'arrafat lahum ra'atun wa kallamatu fa qala wato lokacin da yake sallah din nan mahaifiyarsa ta zo take raye shi fa sai ce ujibuha aw usalli wata ruwaya ce ya rabbi ummi wa salati hmm. ya ubangiji me zan yi in ci gaba da sallata ko an ci kiran mahaifiyata a shari'ar su a wancan lokaci idan mutum na cikin sallah mahaifiyarsa ta kira shi dole ya yanke ah. da haka sai ya samu kansa cikin yaya zai ya ci gaba da sallah ko ya je ya ansa kiran mahaifiyarsa sai kawai ga bari ci gaba da kiransa eh, bari ci gaba da sallarsa ba zai yanke ba sai ran mahaifiyarsa ya faci fa qalat sai ta ce allahumma la tumithu hatta turiyahu ruhal mumisat sai ya Allah karka karɓi rayuwarsa har sai ka haɗa shi da sharrin karuwai a ga mummunan addu'a ce wannan ko shakar wa kana jurayjun fi sawma'ati jurayj yana cikin ɗakin sa da ya killace kansa dan ibada fa ta'arradat lahu imra'atun wa kallamatu fa aba sai wata mace ta zo ta same shi a ɗakin sa ta nemi ya fasikanci da ita sai ya ki fa atat ra'iyan fa amkanathu min nafsiha sai ta je ta samu wani mai kiwon dabbobi ta bayar da kanta gare shi har yayi fasikanci da ita fa waladat gulaman sai ta haifi yaro fa qalat min jurayj sai ta ce ai wannan dan da jurayj ne kaga Allah ya hada shi da sharrin karoi ne kenan dan jurayj ne shi fa jurayj ki yayi fa fa atawhu sai mutanen gari suka ce kaga munafiki yayi wata buka a bayan gari kamar gaskiya sai suka zo fa kasaru sau ma'atahu suka rusa ɗakin shi wa anzaluhu suka fito da shi wa sabbuhu suka faɗa masa dukkan wata bakar magana ran sai bashi fa tawadda wa salla sai alwala ya je shi da sallah bayan yayi sallah ya gama yayi addu'a wa salla ko muce yayi sallah ko muce yayi addu'a thumma atal gula. bayan ya gama addu'a ya zo wajen yaron fa kala yace man abuka ya gulam yaro yi bayani wane ne babanka kala sai yace arra'i wane mai kiwon dabbobi wato kaga ya barrantar da Jurayj kenan qalu sai suka ce nabni sauma ataka min zahab za mu je mu gina maka ɗakin ka da zinari da zinariya qala la yace a a illa min tinin ku gina min da kasa yadda ɗaki na yake da kasa wa kan wato kaga wannan shine yaro na biyu kenan da ya magana yana jariri ina fata an fahimta wato daga annabi Isa sai wannan kenan abinda wannan ke nunawa abinda ake kira karamatul auliya waliyai suna da karama ko shakka babu wannan karama ce ta bayyana ta Allah ya karrama Jurayj da ita a sarari ta yadda ya addu'a ya roki ubangiji subhanahu ta'ala yaron nan yayi magana dan ya bada shaida akan cewa ba shine mahaifinsa ba tunda mutane sun dauka cewa shi mazinaci ne na uku wa kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min bani isra'il cikin banu isra'ilawa a wani lokaci an taɓa yin wata mace tana shayar da yaronta famar da rajulun rakibun zu sharatin sai wani mutum a haikan dabba a cikin shiga mai ban sha'awa ya zo ya wuce faqalat sai matar ta ce allahumma ja'al ne mithlahu ya allah ka sanya na bayan ya girme ya zama kamar wannan mutum ka sadiya yaron yana cikin shan nono yana tsotson maman mahaifiyarsa sai sai ya saki nonon wa qabala ala ya kalli wanda yake kan wannan dabba faqala ta allahumma la taj'al li mithlahu ya allah karka sani kamar wannan thumma aqbala ala sadiha ya kalli sannan kuma ya koma ya kama maman mahaifiyarsa ya musuhu ya ci gaba da tsotsa yana sha قال أبو هريرة أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمس إصبعه wato kamar gani ina kallon annabi yana tsotson dan yatsansa yana kwatanta mana yadda yaron ke shan nona wato manzo Allah yana haka ya ci gaba da shan nonon ke dan kusanto musu da nesa thumma marra bi amati ana nan kuma sai mahaifiyarsa tana dauke da shi yana shan sai ta wuce ga wata mace baiwa fa qalat sai ta ce Allahumma la taj'al ibni mithla hadhihi ya Allah karka sanya yata ta zama kamar wannan mace baiwa kaskantacciya fa taraka sadiyaha nan ma sai yaro ya saki maman mahaifiyarsa fa qala ya ya ka sanya ni in zama kamar ita fa sai uwar ta ce ce wani irin da ne wannan na ji mutumin kirki na ce ka zama kamar shi ka ce a'a ga wata kuma a kaskantacciya na ce ka ce saboda me faqala sai ce arrakibu jabbaru min aljababira wancan da ke ganshi akan abin hawa cikin shiga mai ban sha'awa wani azzalimi cikin azzalimai ne irin masu mulkin danniya da zalunci da babakere wa hadhihi al-amatu yaquluna sarakat sarikat zanat walam tafa'al wannan baiwa ku da ke ga an biyo ta ana jifanta ana cewa ta yi zina ta yi sata ƙarya ake mata ba ta yi zina ba ta yi sata ba to da ce na zama azzalimi gare zanto ni ne aka zalunta mahallu shahid dai a cikin hadisin wannan yana cikin yara ƙanana da suka yi magana tun suna cikin zanen goyo yana fata an fahimta shin wannan ya takaici ne akan guda uku nan ko banda waɗannan akwai wani yaro da ya magana yana yaro kankani banda guda uku nan banda annabi isa banda sahibu jurais banda wannan yaro wanda yake shan maman mahaifiyarsa akwai a cikin hadisi ruwayar muslim hadisin da yake maganin ashabul ukhdud da aka kamo su ana jefa su a cikin wuta ai an taho da wata mace da goyenta ana kokarin a tura ta cikin wuta tana kokarin togewa ta ki shiga ɗanta da yake goye ba a bayanta ko tana tallafa da shi ya ce mahaifiyata ya haƙuri mu shiga suka shiga yana yaro kankani shi ma kaga hadisi ne ruwayar muslim a sai kenan ukun da manzon Allah ya faɗa a nan gurin ba yana nufin takaituwa bane ba ma'ana a iya samun waɗansu adadi din amma yanzu mun samu wancan adadi cikin wancan ruwaya na muslim idan akwai wanda yake da wani hadisin garau kamar rana lokacin azhar sai mu yi komi amma karka kawo cewa banda wanda ya karka kawo wanda ya bada sai da lokacin annabi yusuf wa shahida shahidun min ahli أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم وأنا بايت dan asalin riwaya ce isra'iliya ba hadisi bane ba kuma ɗaya ce daga cikin maganganun tafsiri in ba haka ba ko wanda suka ce shahidun min aliha babban mutum ne akwai wanda suka ce shahidun min aliha yaro ne jariri wai yana ɗakin an kawo shi reno kissa ce isra'iliya ba hadisi bane ba dan haka abinda hadisi ya tabbatar sai a tabbatar abinda hadisi bai tabbatar ba sai a bari a takaice dai annabi isa alaihi salam zai rinka yin magana da ya mutane tun yana yaro kankani sannan kuma zai magana da mutane bayan ya girba maganar da zai yana yaro kankani ita ce lokacin da aka tuhumci mahaifiyarsa cewa ta zo da yaro na zina laqad ji'ti shay'an amfariya, ya ta haruna ma kana abuki ra'asau'in wa ma kanat ummuki baghiya kin zo da abin mamaki ya ke yar uwar harun mahaifinki ba mutumin banza bane mahaifiyarki ba mazinaciya ce, dan me zaki zo da yaron da ba san ubansa ba fa sharat ilayki sai ta nuna dan tace ku tambaye shi qalu sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za mu magana da yaro jariri akan zanan zanan goyo qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا wannan magana da yake nan yana yaro kuma ita ce farkon magana sa a duniya yace inni abdullahi ni bawa ne da Allah ba kanin Allah bane ba dan Allah bane <laughs> abdullahi alaka ta da Allah alaka ce ta bawa da mahaliccinsa abin halitta da wanda ya halitta shi ne mahalicci ni kuma abin halitta ne shi shi ne abin bauta ni kuma ni ne mai yin bauta din ne alkitaba ya bani littafi wa ja'alani nabiyya ya sani in zama annabi wa ja'alani mubarakan aina ma kunt ya sani in zama mai albarka duk inda nake wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ya mun wasiya in yi sallah ya mun wasici in yi zakka a iyakacin tsawon rayuwata wa warran bi walidati ya sa in zama mai da'a ga mahaifiyata walam yaj'al alli jabbaran shaqiyya bai sa ni ba in zanto jabbar azzalimi shaqiyan mara arziki mara mutunci والسلام علي يوم ولدت wa اموت ويوم wa yawma wannan ita ce magana farko da annabi Isa ya a duniya ma'ana ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ilimin sa ya san za a yi waɗansu kangararrun mutane da za su zo baya a tarihi su ce annabi Isa dan Allah ne ko su ce na ukun alloli ne guda uku ko su ce shi karan kansa Allah din ne to sai Allah ya kaddar kalmar farko da annabi Isa ya faɗa a duniya sa masu wannan aqida inni abdullahi atani alkitaba ina fata an fahimta shine wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahalan kuma bayan ya sauka zai wa'azi zai fadakar kamar yadda hadisai suka nuna cikin bukhari ko cikin muslim sai Allah ta ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين قالت سيمريم يا رب يا أبنجدي أن لا يكون لي ولد تيايا لا زي كتنسي أقريني walam yamsasni basharun namiji kuma bai kusance ni ba da nufin saduwa qala sai ubangiji ta'ala ce kadhalika Allahu yakhluqu ya sha kamar haka ne ubangiji ta'ala ke halittar abin da ya ga dama idza qada amran idan ya nufin wani al'amari fa inna ya kula lahu kun ubangiji na ce da abin kasance fa yakun nan take sai abin ya kasance wato a nan gudun tana mamakin ta yaya za ta sami ɗa ba tare da namiji ya kusance ta ba ta Allah ce lahu ya yakhluqu ma yasha wannan ya sha banban da kisar zakariya a can ta aiki aika lahu ya yaf'alu ma yasha a nan kazalika lahu ya yakhluqu ma yasha sai ubangiji ya zaɓi kalmar al a madadin kalmar alfi'il da aka yi amfani da ta a kissar zakariya kamar da idan karanta a jiya saboda me yana cikin sanin ubangiji ta'ala ya san waɗansu za su su yi da'awar annabi isa ɗin allah ne sai ya amfani da kalmar halitta cewa halittar ta aka yi ana halittar allah kuwa ba a halittar allah kazalikallahu yakhluqu ma sha. ana halittar bawa ne ana halittar halitta ne amma Allah ba a halittarsa idza qada amran idan ubangiji ta'ala ya so zartar da wani abu qada ma'ana arada daidai da kaulihi inna ma amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun idan ya nufin wani al'amari zai ce da abin kun kasance fayakun sai abin ya kasance ya kamata da ya ce kun fakana kasance sai ya kasance tunda annabi isa zai kasance ne nan gaba ko ya riga ya kasance tun baya tarihi ya kasance tun baya a tarihi ya riga ya faru amma sai aka yi amfani da kalma ta fi'ili mudari idza qada amran fa inna ma yakunu lahu kun idan yayi nufin wani al'amari zai ce da shi kasance fa yakunu sai ya kasance kalmar ya kasance a yanzu ko gobe ko jibi kenan amma da an ce fakana wato ya riga ya kasance wanda lafazin kan din shi yafi dacewa da kisar annabi Isa tunda ayoyin suna magana ne akan ta to amma hikima da balagar da ke cikin kawo ilmi mudari a wajen domin a nuna wannan ita ce sunnatullahi subhanahu wa ta'ala fi khalqi sunnar Allah cikin halittarsa kenan annabi Isa an halicce shi bi kaulihi kun yakun dukkan wani halitta bi kaulihi kun yakun annabi Isa ba shine na farko ba lalle kafin shi akwai halittu sannan ba shine na karshe ba bayan su kalmar kun faikun za ta yi aiki daga nan har zuwa ranar tashin kiyama shi yasa sai ya zanto cewa fa yakunu mutajaddadan kullama tajaddadat al-irada tajaddada wujud al-khalq yayin da duk nufin Allah ya sabuntu a yau Allah na san abu kaza ya faru to sai nan take abin kuma ya faru a gobe da jibi sai abin ya faru kullu yawmin huwa fi sha'an a kowane lokaci ubangiji ta'ala na gudanar da al'amura ya tsara su gurgurdan yadda hikimarsa ta zo kafin su faru ya san za su faru ya musu lokacin faruwan da ba za a yi lattin minti ɗaya ba ba za a ƙara minti ɗaya ba ɗoriya akan yadda ya tsaro kudurarsa ta zartar za ka ba amuran fa inna ma ya kudurar hukun fa yakun wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil ubangiji zai sanar da shi alkitab lafazin alkitab ko dai kace alkitabatu ake nufi rubutu Allah ya koyar da annabi Isa rubutu ba tare da ya je makaranta malami ya koya masa ko kuma lafazin alkitab yana nufin jinsul kutubul munazzala min sama jinsin littattafan da Allah ya saukar kafin annabi Isa Allah ya sanar da annabi Isa waɗannan littattafan shine wayo allimahu alkitab sai zanto al lam alif da lam din da ke cikin istigraqiyya ce ko aljinsiyya ce shamilatun li jami'il kutubil munazzalati min as-sama'i qabla ta shafi dukkan littattafan da aka saukar kafin sa kamar da ce kitab yana ɗaukar ma'anar rubutu da Allah ce wal musnatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum sai ce kitaballahi alaikum ma'ana abinda Allah ya wajabta ko ya rubuta ko ya zana akan ku kenan wal hikima kuma yana sanar da shi hikima shine dora kowane irin abu a inda ya dace a dora shi gane abu na daidai dan aikata Wataurat, taurat Allah zai sanar da shi littafin at-taura ta annabi Musa alaihi salam wal injil za a sanar da shi littafin da kuma shi aka saukar wal injila wa rasulan ila bani isra'il sannan Allah zai turo shi a matsayin manzo zuwa ga bani isra'ilawa lafazin rasulan waɗansu malamai suka ce kamar afafi ne ko badal akan kalmar wajihan fi dunya wal sannan kuma rasulan ila bani isra'il haka su waɗansu malamai suka ce a ana kaddara masa fi'ili wanda ya dace da sigar rasul din ai wa arsalnahu rasulan ila bani isra'il kuma muka turo ce zanto manzo zuwa ga bani isra'ilawa yana mai cewa da su annai karji itukum bi ayati min rabbikum lalle ni na zo muku da aya daga wajen ubangijinku aya anan na nufin mu'jiza gagar koyo hmm. anni asluku lakum min at-tini ni zan rinka suranta muku tabo in kwaba kasa in yi mutum mutumi da ita ka hayatu tsairi a siffar tsuntsu hmm. fa anfukhu fihi sai in yi busa a cikin sa da bakina fa yakunu tayran bi idhnillah sai zama tsuntsu da izinin ubangiji lafazin tayr ba wai tsuntsu ma guda ɗaya ba sai zama tsuntsaye a walam yarau ila tayri fawqahum safat saboda tayr din jam'i ne na tayr wato akwai kalmomi da suke zuwa mufrad din ya zanto fa'il wato jam'i din ya zanto fa'al wa hadha ala wazn fa'il wa hadha ala wazn fa'al kamar tayr ta'ir sahab sahib ina fata an fahimta kaga sahab ala wazn fa'al mukan ce wa sahabihi an fahimta ko kamar rak jam'i ne na rakib rakib ala wazn fa'il ar-rakb ala wazn fa'al kamar da ke sayar ala wazn fa'al ina fatan kun fahimta war rakb asfala minkum walau tawa'atum laftalaftum bil mi'at ma'ana dai zai iya daukan kasa ya kwaba da ruwa yayi mutum mutumi na tsuntsaye daban-daban kuma yayi busa nan take da tsuntsaye sun tashi garken tsuntsaye fur sun tashi sama ba tsuntsu daya ba shine at-tayr bi idnillah duk zai wannan ne da izinin ubangiji wa ubri wal akmaha wal abra kuma zan warkar da al akmaha jumhurin malamai suka ce al akmah alladhi wulida a'ma shine wanda aka haife shi yana makaho mujahid ibnu jabar kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito daga gare shi yace al'ama alladhi yubsiru bin nahari wa la yara bil layl wanda yake gani da rana amma baya gani da daddare shine al-akma kai nake so ce al-akma to amma ko shakka babu rinjayen ma'ana ya tafi ne kan abin da jumhurin malamai suka faɗa cewa al-akma yana nufin wanda aka haife shi makaho kawo wanda aka haifa makaho ai zai gaje da likitoci ido wajen samar masa da ido amma annabi isa alaihi salam sai ya zo ya warkar da shi da izinin ubangiji ubrihul akmaha wal abras lafazin al'abras wato zabaya kenan wanda suke da fari sama da yadda ya wuce misali ka gansa da digo a jikinsu bari gawo haka a jikinsu su ne al'abras kaga ita ma cuta ce wadda ba a warkewa amma annabi annabi Isa alaihi salam Allah ba su izinin warkar da masu irin wannan cutar duk wannan wa uhil mauta ina rayar da mutatu bi iznillahi da iznin ubangiji cewa da iznin ubangiji ya nuna ikon warkar da waɗannan masu tutuka da ikon farfado da matattu din nan ba da fawa sa bane da izinin wane ne izinin ubangiji shine yace bi iznillah wa unabbiukum bima taakulun kuma zan rinka labarin ba ku labarin abin kuke ci wa ma tadakhiruna fi buyutikum da abin da kuka boye a ku ba ku ci ba ma'ana ka iya zuwa da safe majalisin annabi isa alaihi salam ya baka labarin da mai fikir ya kumallo Mai ka dafa yau da safe ko mai ya rage na buhuna abinci a cikin sito din gidanka bi mata da ma na fi buyutikum inna fi zalika lalle a cikin hakan la akwai aya lakum a gare ku ta cewa ku gaskata ni manzo ne in kuntum mu'minin ya har kun kasance masu imani sallatin wa لما بين يدي التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ومصدقا لما بين يدي kuma halin kasancewa ta zan zama mai gaskata abin da ya gabace ni min at-taurati min littafin at-taura ba zan sabawa at-taura ba sai cikin wani sashi na hukunce hukunce amma ina ma da ba da gaskiya da ita a matsayin littafi ne da Allah shukran annabi Musa wala uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum kuma zan rinka halatta muku wani da ya zama haram a wato shari'ar at-taura ta zo da hukunce-hukunce da waɗanda suke da zafi an sassauta su a shari'ar da ta zo cikin lijila da annabi isa alaihi salam ya kawo shine wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum wajitukum bi ayatin min rabbikum kuma na zo muku da aya daga wajen ku fattaqullaha wa atiun ku tsoraci Allah ku ta shi da ibada kuma ku yi min biyayya a matsayin ni abdullahi ne kuma rasulullahi inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku shi ya halicce ni shi ya halicce ku ana annabi Isa ya riga ya gabatar da hanzarinsa gaban mutane duk wanda ya allantar da shi ko ya mayar da shi da na Allah to annabi Isa zai barranta gabarinsa a ranar tashin kiyama dan ya ce inna Allah rabbi wa rabbukum Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku fa abduhu ku bauta masa shi kadai hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki wanda yake madaidaici hanya wadda take mikakkiya sai kuma ce فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاني إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا ضللت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين بيان النبي إيسا يقبل بيانا نجان هنكلم بنو إسرائيل وسي إيمان بسي su ɗauke shi a matsayin bawa yake ga Allah manzo kuma na Allah su ɗauki shi a matsayin jakada da Allah ya turo don yi musu bayanin me za su bi don su tsira gobe kiyama su ya fahimci cewa ko alama ba za su karɓi shiriyarsa ba Allah ce falamma a hassa isa minhumul kufra yayin da annabi isa ya gano kafirci a tattare da su ya ga alamun kafirci ko cikin maganganunsu ko ayyukansu ko kuma fuskarsu domin idan ka faɗi magana mutum ya yarda da ita galibi sukan gane a fuska bai yadda da ita ba za ka gane a fuska kallon su da ya sai fahimci cewa sun koyi kafirci a cikin zuciyarsu ba su gaskata shi ba kala nan take sai ce man ansari ila Allah wa zai taimake ni zuwa ga taimakon addinin Allah qala al sai waɗansu mutane da ke kira alhawariyun suka ce nahnu ansarullah mu mun yarda mu taimaki addinin Allah amanna billahi mun yi imani da Allah washhad bi anna muslimun kuma ka bada shaida cewa mu musulmi ne ma'ana sai ya nemi suwa za su taimake shi akan waɗancan da suka bijire mishi suka kafirce mishi to lafazin alhawariyun yana nufin tatattun mabiya waɗanda suke da ikhlasi wajen biyayya ga shugabansu da haka sai ce man ansari ila Allah sai alhawariyun wato waɗansu tatattun mabiya masu ikhlasi da karfin imani suka ce nanu ansarullah mu mun yadda mu zo mu ga Allah mun yadda mu tafi addinin Allah ko da yake waɗansu malamai na fassara al-hawariyun waɗansu mutane ne masu sanya farin tufafi da ya sha bamban da sauran mutanen zamanin su amma kafin farin tufafi da suke sawa sun sami farar zuciya ne wankakkiyar zuciya da take da imani ko yaya wato galibi akan sami wato tajanusi tsakanin zahiri da batini in zuciya ta yi kyau sai maganganu da ayyuka sai su yi kyau idan ta yi muni to kaga wato sai ga maganganu da ayyuka su ma ba za su yi kyau ba idza sa'a ilal mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi yayin da duk mutum ya kasance yana da mummunan tunani to duk sai ga mummunan aiki zai yi ina fata an fahimta a takaice dai alhawariyuna tatattun mabiya hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga jabir dan abdullahi yace manzon Allah ya ce kowane irin al'umma kowane annabi kai kowane annabi yana da hawariyi tataccen mabiyi wanda yake da shi yace wa hawariya zubair ibn al-awwam tataccen mabiyi na shine az-zubair ibn al-awwam wannan hadisi ana kafa hujja da shi dan nuna falalar zubair ibn al-awwam wanda yana cikin mutum goma da aka musu bishara da gidan aljanna suka ce amanna billahi wa shar bi anna muslimun rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani bima anzalta da abin da ka saukar wattaba'na ar-rasul mun yi da biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faktubna ma ashahidin ya Allah ka rubuta mu cikin masu ba da shaida kan cewa lalle annabi Isa alaihi wato mun yi imani da da manzon tsira annabi Isa da ka turo a lokacin mu sannan kuma faktubna ma ashahidin rubuta mu cikin masu ba da shaida akan cewa shi annabi ne shi bawa ne da Allah sai Allah ce wa makaru su yahudawa su bani isra'ilawa wa makaru sai kun suka kulla makirci dabara ta nufin kashe annabi isa alaihi salam wa makar allah sai ubangiji kuma ya mayar musu da martani game da makircin su wallahu khairul makirin ubangiji shine fiyayyen masu kullalliya duk mai kulli a bayan ubangiji ta alaiki sai dai kullin allah kulli ne na adalci ba na zalunci ba amma kullin kafirai da yahudawa da munafikai kulli ne na zalunci dan a zalunci wani su sun kulla dabara dan kashe annabi Isa annabi Isa kuma alaihi salam Allah ya kulla masa dabara da zai tsira da kansa Allah ya dauke shi hadisi ya tabbata riwayar ibnu abi hatim daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi annabi Isa lokacin da ya ji yahudawa na kokarin kashe shi sai ya tara mabiyansa waɗansu daga cikin almajiransa mutum goma sha biyu ya ce da su a cikin ku na tabbatar akwai wanda za su kafirce mu so goma kamar yadda za su gaba da gaskiya da ni wato akwai wata fitina da za ta faru wadansu su kafirce sai ce amma abin da nake so a cikin waye zai yadda ya lamunce in roki Allah ya ɗauki kamanni na na halitta ta ya dora akan shi idan an zo nema na sai a ganshi a tsaye tsammanin ni ne a kashe shi aljanna ce mako masa sai wani yaro saurayi ya daga hannu ce gani sai annabi isa ce zauna ban da kai sai ya sake wani mai ta magana duk da tijan suka yi shiru wannan saurayi ya sake cewa gani har aka yi haka so uku to banda abin da tije ba su ne suke dan da kabari ba da ba sai mutum ya je bai karasa cikin shiga aljanna amma kaga matasa shabab kenan wato sai ce gani sai annabi isa ba da yi sai roƙi Allah ya dauki kamannin sai sa wannan sai aka dauki kamannin sa aka sanya wannan yaro ta yadda da ka gan shi kaga annabi isa sai annabi isa ya shiga cikin ɗakin sa akwai window ko kuma taga ko kuma ɗai to me zan ce masa ana kiran shi da Hausa alkuki wato a gini na mutan da za a ga a jikin katanga an yi wani abu kamar taga amma ba ta hudawa sai a sa fitila a kai alkuki kenan ana kiran shi da larashi rauzana ko miskatin kamshikatin fiha misbah almisbah fi zujaja alkuki da hausa kenan annabi isa daidai lokacin yahuda sun zagaye gidan suna kwallo dabarar ya za su shiga daidai lokacin da Allah ya dauke su kuma sun shigo gidan suna shigowa sai ga waɗannan mutane suna ganin waɗannan mutane ga wancan mai kama da annabi isa sai suka ɗauka shi ne a tsakankanin almajiran suna karantar da su sai suka kama shi suka kashe shi sai suka fita suna dawa ai mun gama da shi mun gama da shi mun kashe shi mun kashe shi sai da Allah ke cewa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah da mummunar maganar su suka rinka cewa mun kashe masihu isa ibn maryama rasulullah Allah ce wa ma qatalu ƙarya suke ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gicciye shi ba walakin shubbiha lahu kamanta musu shi aka yi da wani suka kama wani suka kashe suna tsammani shi ne wa innal ladhi nakhtalafu fihi lafi shakkin min wanda suka kama suka kashe suna shakka su kansu ba su da tabbas wa ma qataluhu yaqina ba su kashe shi ba bisa ga yaqini ko tabbas bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizun hakima Allah ya dauke shi zuwa gare shi Allah ko ya kasance aziz mai izza sannan hakim mai hikima subhanahu wataala to lokacin da aka dauke shi dinnan aka zo aka kashe wannan su sauran almajiran sun riga sun san tabbas wannan wanda aka kashe ba annabi Isa bane da a gaban su komai ya faru yahuda sun fita suna gadi sun kashe annabi Isa su ko sauran waɗannan mabiya annabi Isa sun tabbatar ba shi bane to daga nan sai suka dawo su dinnan annan sai suka kashi gida uku wadanda suka ce tunda har ya hau kan wannan window din kuma daga ba muka da shi muka rasa to lalle ya tabbata Allah ne ya yi tafi sama sama ya kyale muke sai suka allantar da shi wadanda suka ce a a ba Allah bane dan Allah ne saboda haka dama Allah ya turo shi ne dan ya zauna cikin mu dan wani lokaci ya gama kuma ya koma ya je kai rahoton mai muke ciki suka ce dan Allah ne kashi na uku suka ce a'a mu mu da ba abdullahi ne rasulullahi ne dan kafin hakan ta faru ya ba mu labarin abin da zai faru muna nan aqida mu ta cewa shi bawa ne sannan manzo ne yana cikin zababbun bayi to sai waɗancan tawagar guda biyu da suka kafirce suka yaƙi waɗannan tawagar guda ɗaya har sai da suka kashe su ina fata mun fahimta dan kas su fita su faɗi nan gaskiyar mu ya faru to amma sai Allah ya cigaba da saukar da wahayi yana musu fallasa shi yasa wanda duk Allah ya shi da shiriya ko da ya rike addinin kiristanci idan yi ji bayani sun wannan kuma ya nazarin bible din su sulu sosai suka ga ya gane wanda ko Allah bai yi shi da shirya ba ba zai da za a yi shirya sai ya rike zancen da waɗancan bangarori guda biyu ko dai ce shi ibnullah ne ko kuma ya ce shi din kansa gaba ɗaya Allah ne ko ce dan Allah ne ko ce shi kansa gaba ɗaya Allah ne amma da ya dace wa Abdullahi ne wa Rasulullahi to kaga wannan shine abin da muke jan hankalin waɗanda ubangiji ta Allah ya hada mu zama ɗaya da su a ƙasa wato kiristoci su sake nazari game da su ko shakka babu za su ga bayani da ke nuna annabi isa abdullahi ne rasulullahi ne mu a matsayin mu mu musulmi annabi isa bawan allah ne manzan allah ne yana cikin mafifitan bayi kuma imanin musulmi ba zai inganta bai zama musulmi har ya sarin shiga aljanna sai ya yarda da annabi isa alaihi salam kaga aqidar mu tana da fadi tana da yalwa to amma abin da yake faruwa shine ya kawo cikas kiristanci ya shigo kasashe irin namu ka fada da ka fada da mulkin mallaka to dan saboda haka a cikin aqidar ya da kiristanci shi din akwai kuma ya akwai kuma aqidar mulkin mallaka ya za a mulki ku a sace arzikin kasar ku hakan ba za ta yiwu ba sai in an raba kanku babu abin da za a raba kanku yayi tasiri irin addini to shi sa turawan yammacin duniya suka da kristanci a kasashe irin namu kuma suka rinka farautar ƙananan kabilu don su yada musu kiristanci irin kananan kabilun da manyan kabilu in an duba a baya a tarihi sun yi musu wani abu na zalunci wannan duk inda mutane suke farare bakake turawa larabawa hausawa yarabawa kowane ne duk inda babbar kabila take sai ta zalunci karama haka abin yake a tarihin duniya saboda shi dan adam zalunci din sufa ce tashi ba abin da ke kankare masa ita sai in yayi imani da littafin da Allah ya saukar sai hakan ya gyara shi wa hamala al insani innahu kana zaluman jahula akwai zalunci akwai jahilci da ya ga karfin wani sai ya masa kwace da ya ga yafi karfin wani sai ya take masa hakkinsa ko shakka babu kananan kabilu a kasan Borno ban mamaki manyan kabilu sun tattake su sun zalunce su a wani lokaci na baya a tarihi ko ya zuwa yau lokaci mai tsawo ko na kusa kananan kabilu a kasar Hausa ko shakka babu Hausa sun zalunce su kamar da kananan kabilu a kasar Fulani ko shakka babu a tarihi ya nuna da yawa daga cikin Fulani sun zalunce kananan kabilu to amma zaluncin da suka yi abin da ya kamata su kananan kabilu su kalla shin Qur'ani da hadisi ne ya ce ai wannan zaluncin ko zalunci ne na dan adam a matsayin sa na zalimi don da yawansu za ka samu cewa inda za su je wata ƙasa ba najeriya ba su samu waɗansu ƙabila ne daban suke yin addinin musulunci ba ba haushe ba ba kanuru ba sun yadda su shiga amma babu yadda za a yi suna najeriya kanuru na musulunci su yi ba haushe na musulunci su yi ba fulatani na musulunci su yi dan sun riga sun ga a baya a tarihi hausawa sun zalunci kakanninsu fulani sun zalunci kakanninsu wannan ba ma iya cewa bai faru ba ko ya faru abu ne da ya iya faruwa din a ko ina a duniya irin yake faruwa a najeriya amma kura mulkin mallaka sun suka yi kokarin rike wannan a coci idan mutane an shigar da su coci ba a koyar da su bible irin yadda aka koyar da su gaba da kabilan da suke zama daya kasa daya al'umma daya gari daya ko jiha daya ba wata koyarwa ingantacciya a cuci ta haɓaka tattalin arzikin ƙasa ko gyara ɗan abadan a matsayinsa na bil'adama sai waƙoƙi sai kaɗe-kaɗe sai kuma nuna musu cewa wane ya danne ku wane ya danne ku wane ya danne ku to kaga anan gurin sai su tashi da tsananin gaba na ƙananan kabilu na kin manyan kabilun da suka zalunce su a baya a tarihi su ko manyan kabilu a maimakon su ce zaluncin nan ya faru shekara arba'in hamsin ɗari baya a tarihi wanda suka yi kakanninmu ne da kakanninku mu da muke kai yanzu mai muke muku na zalunci su yi wannan bayanin a fahimci juna a yi bayanin yaya addinin mai yake na musulunci baya cikin bai goyi bayan zalunci ba to sai a yi kokarin wannan na kokarin ya danne kansa shine mai gaskiya wannan kokarin ya danne kansa shine mai gaskiya kuma turawa mulkin mallaka suna ƙarin rike wannan a matsayin wani mukami da za su haifar da gaba da rikici dan watan wata rana su shigo su ce za su raba faɗa irin yadda suka yi a Somalia irin yadda suka yi a Iraki irin yadda suka yi a Vietnam irin yadda suka yi a Japan tun lokacin yakin duniya har yanzu sun dai sun yi biyar sun ki tafiya irin yadda suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza suna neman wani dalili da za mu ba su da zai halatta musu shigowa cikin kasashen mu ko kuma ko ba su shigo ba mu yi aiki a madadinsu mu yaƙi juna mu karkashe juna a madadinsu babu yadda za a yi lokaci guda ko shekara ashirin aka baka aka baka kowace irin taƙa madiya dama ta yadawa ka ce gaba ɗaya sai ka share arewa ba kirista ko ɗaya sai tsantsar musulmi kai ma kirista ko da amerika za ta tara ma duk kuɗin da ke cikin ta a haɗa maka da na japan a haɗa maka da na jaman da na faransa ba yanda za a aikace za ka iya kiristantar da ko da jihar borno balantana arewacin najeriya ubangiji ta'ala ya yi mu a wannan tsarin huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min mu musulmai mun riga mun san haka hikimar Allah ta so amma ya shar'anta mana mai wa'azi mu fadakar li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin wanda ya ya shiryu wanda bai shiryu ba mu yi hakurin zama da shi a haka yana ba mu haushi din jaraba ce mu ji haushin mu samu lada mu shiga aljanna ranar tashin kiyama ya kulla mana makirci mu kulla mu fita ya kulla mu fita wani lokaci ya kashe mu wani lokaci ya cuce mu wani lokaci a soke mu da allura asibiti wani lokaci ayi kaza duk dai mu yi shahada mu shiga aljanna haka Allah tsara ba za mu mu iya Allah bai ba mu ta karama ta yin addu'a da ya shafe ku ba ha kuma ba za ku yin addu'a duk a shafe mu ba me ya kamata ku yi sai ku bayyana aqidar ku da dalilai da za a gamsu mu mu bayyana ta mu da dalilai da za a gamsu sai a gani wane ne yake da gaskiya shikenan sai ka rika yayin da ka fahimci ne nake da gaskiya kar kalli kabila ta bahaushe ne kanuri ne wane ne daga sama nake daga kasa nake in mun rabu a nan kai babur ne ni kanuri ko kai suwa arab ni kanuri ko ni ba hausa kai wa fulata ne mun hada a can sama wajen adamu da hawa'u akwai bahausan da ba sa annabi adam ba akwai babur ko wani margi ko wani kanuri ko wani babulata ne ko inyamuri ko wani ko mawane ne wanda <laughs> ashe ya kamata mu kalli wannan wato abinda wannan ke nufi so nake in ce da su abokanan zaman mu na ƙasa ɗaya wato su kalli makida ta 'yan mulkin mallaka da kullum suke dasa musu gaba tsakanin su da mutanen da ƙasa su ɗaya sun yi irin wannan kun gani a Liberia an yi kashe kashe su suna ƙasar su suna cikin arziki sun yi a Sierra Leone kuna gani sun yi a Burundi inda ma babu musulmin. sun yi a Rwanda inda ma babu musulmin. so suke su cimma su ta mulkin mallaka kadai ba wai yada addini a matsayin su na addini ba kuma ka je ranar lahadi yadda ake zuwa coci a maiduguri ka je london yadda ake zuwa coci a london ranar lahadi ka gani a maiduguri sai ga coci daya na da mutum dubu ɗaya ko dubu biyu sai ka je london ba za ka samu coci ɗaya mai mutum ashirin ba ba daga sai taho ba ka je har rome a italiya ba za ka samu coci ɗaya da mutum ashirin a ciki ba saboda rayuwa ce ta materialism kawai a tsakankanin su amma sun riƙe addini don cimma manufa ta mulkin mallaka sai suka zo da murguɗaɗɗe bayan sun samu ingantacce don su haɗa faɗa tsakanin murguɗaɗɗen da mai kakken ana ganin wannan bayanin kila zai fito da abubuwa fili kuma ina ganin idan muka ci zamu ci gaba mu ce inda ya kamata mu tsaya sai mu dakata nan abinda muka faɗa zama daidai Allah subhanahu wa mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kama.